والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب المناكب a har yanzu cikin kitabul manaqib abin da yake magana akan darajoji wancan babi da ya wuce ma da ya magana akan babin falalar garin Madina kuma ya gabatar da shi akan garin Makka tun da ya magana akan al'ansar da sauransu أبابي نتستند ترى أتابع باب في فضل مكة باب فلدا جرم مكة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن علي بن حمراء الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت قال هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه يونس عن الزهري نحوه ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن علي بن حمراء بأنصار وانا حديث حديث واتو علي بن حمراء رضي الله عنه ya ce na gama zala sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a wani waje cikin garin makka da ake kiran shi alhazwara mana lokacin da rayuwa ta yi kunci aka fitar da shi a makka sai ya tsaya ya yi addu'a yake cewa wallahi na rantsuwa da allah lallai ke wannan gari na makka ke ce mafi alkhairin ƙasa a wajen allah neman ba ƙasar da ta kai makka kuma ke ce mafi ƙaunar ƙasa a wajen allah kuma wallahi idan ba dan an fitar da ni daga cikin ki bada ban fita ba a ga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tilas ne ta sa ya bar makka ce in ba dan an fitar da shi a makka ba ba zai fita ba to wannan yana nuna wani abu yana nuna girman wannan gari a makka قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيب قال حدثنا سعيد بن جبير وابو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك هنا حديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan garin Makka bayan an fitar da shi kenan ya ce ma abu ya baki lallai wannan gari na makka gari ne da take da tsananin tsarki kuma gari ne da tafiye da tsananin ƙaunatuwa a gare ni kuma in ba don mutane na sun fitar da ni daga cikinki ba to babu wani gari da zan je na zaune kenan hijira da ya yi shi ne ta kai shi ga madina amma in ba haka ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da zai fitar da shi a makka kuma ya kalli abin da ke cikin maka na falala na daraja na ɗaukaka na lada da Allah ya tara ga wanda ya zauna a cikin wannan gari hakanan kuma Allah maɗaukakin sarki eh, ya ninninka abin da bayi suke samu a wannan gari ga kuma gari ne wanda yake amintacce gari ne da eh, aka saukar da mafi yawancin alkur'ani a cikinsa mafi yawancin alkur'ani a makka ya sauka Inda shekarun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a Makka sun fi wanda ya a Madina yawa haka nan surorin da aka saukar a Makka sun fi na Madina yawa dan haka gari ne wanda yake da daraja shine farkon zaka iya cewa aihuwar musulunci a garin Makka inda ana aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne Allah ya aiko shi nan ne aka saukar masa da alqur'ani nan ne ya fara kira zuwa ga Allah madaukakin sarki daga nan aka fara yin hijira har zuwa wani waje to kaga wannan yana nuna girma na wannan gari kuma in muka ɗauki rantsuwa kadai da Allah da ya da wannan gari babu wani gari da Allah ya rantsuwa da shi in ba masa ba akwai garuruwa da yawa da Allah ya mace su a cikin alkur'ani amma dai makka ita ce garin da Allah ya rantsuwa ya ce wa hadal baladin amin la uqsimu bi hadal balad wannan duka rantsuwa ne da Allah ya yi da wannan gari da abin da Allah ya rantsuwa da shi abu ne wanda yake babba abu ne wanda yake mai girma to cikin garuruwa ba garin da ya kai garin makka Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin makka ya aminta wannan kuma ba wai lokacin ya wuce bane a koda yaushe ne kullu man dakhalahu kana amina ya aminta a rayuwarsa ya aminta a imaninsa ya aminta a komai da komai nasa al'amuransa kada babun fi fadlil arabi babun abin da ya zo a falalar larabawa da da yake mafi yawancin hadisan da suka zo a wannan babin suna da rauni la shakka Allah madaukakin sarki yana fifita wasu mutane akan wasu haka nan kuma lallai larabawa suna da daraja akan sauran al'ummomi musamman waɗanda suka kasance masu imani ne daga cikinsu idan muka ɗauki cewa kaɗai harshen da Allah ya saukar da alkur'ani da shi harshen larabci ne wannan ya ishi laraba alfahari ai akwai harsuna da yawa a duniya ko akwai harsuna daban-daban ba wanda ya san iyaka harsunan duniya sai Allah wani ka ji shi da daɗi wani ka ji shi ba daɗi to har wanda kake jin shi da daɗin bai kai larabci ba dan inda ya kai larabci da da shi Allah zai saukar da alkur'ani yanzu sai dai a ɗauki alkur'ani da larabci na a fassara shi zuwa wasu harsuna amma ba mai da shi larabci ba kuma kuma a hakan ma ba a iya biyan bukatan abin da aka fassara domin ba yanda za ka yi ka ɗauki dukkanin kalmomin larabci ka fassara su zuwa wani harshe akwai kalmomin da ba za su taɓa hawa kan wani harshe ba yanzu ba yanda za ka ɗauki alif lamim ka ba ta wata fassara daban ka ce ga abin da take ne ba wani yaren da zai ɗauki wannan kalmar akwai wasu baƙaƙe a cikin larabci da babu wanda ya kai wannan bakaƙe. wani bincike da aka yi na wannan sati ranar eh, bikin harshen larabci a duniya a ganin ko ranar talata ne ko laraba cikin yarunan da suka fi kowane yare yawan kalmomi kalma-kalma a cikin yaren shine larabci shine yaren da ya fi kowane yawan kalmomi yana da kalmomi sama da miliyan 21 da dubu 900 da wani abu da 20 da wani abu sannan sai yaren da yake bin sa yare na biyu na manta ma ne ne tun da ba ni bukatar sa larabci shi na ke bukatar ka san darajarsa ai Allah ya ce inna anzalna qur'anan arabiyya bi lisanin arabiyin mubin wal kitabi ga maganganun ga sunan da yau akan hancin larabci kaga inda a ce akwai wani yare da ya fi larabci da Allah ya saukar da Qur'ani da shi amma Allah ya zafi wannan yaren ya saukar da shi kuma ya zama cewa da awace ta dukkanin duniya ba ta laraba ba ko wannan aka ɗauka, ya shi laraba abin alfahari haka ni ya fi burge nan ga mutum yana kawo da larabci ba da wani yare ba shi shine yaren alkur'ani shine yaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin hadisan nan da larabci ya faɗe su ba da wani yare ba haka laraba suna da fifiko haka nan daga cikin fifikon da Allah madaukakin sarki ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halitta shine cikon annabawa gaba ɗaya zababban wato annabawansa gaba ɗaya duk suna karkashin sa ya sa shi balarabi duk da yake wasu eh, maganganun tarihi suna nuna akwai wasu larabawa bayan shi a cikin annabawa amma dai yana bukatar sai an tantance tunda Allah ya kira su da yaron su kamar suna cewa annabi salihu annabi shu'aib da eh, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi hud cewa waɗannan larabawa ne to amma hud Allah ya ce ad samud Allah ya ce samud haka nan kawo shu'aib sun aka ce mutanen madiyan wasu ce larabawa ne Allahu a'lam kasantuwar sun yi zamantakewa a yankunan larabawa kila shi yasa aka danganta musu haka amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ba kwanto a cikin larabcinsa gaba da bayansa larabe ne ba kuraishe ne kabilar da ta fi kowace kabila daukaka abin da yasa malamai suke kawo wannan babin na fadlul arab shine abin da zai zo cikin wasu hadisai mutum ya furta wata mummunan magana akan larabawa umuman kamar ka ce ai larabawa ba su yi ba don ka ce ka faɗa haka kenan kaga ka hada haddawa hadda manzo Allah sai na shi ma balarabe to shi yasa malamai suke kawo wannan babu da haka baka baka ma larabawa gaba ɗaya ka ce musu ka musu wani hukunci bai daya in gane ko ba a musu wani hukunci in kai hukunci bai daya akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai sahabbai akwai waye to ya zaka ka cire su su kuma ai su ma larabawa ne to shine dalilin da yasa ake kawo duk da yake hadisan suna da rauni wani hadisin ma an mushi hukunci da cewa hadisi ne mawudu na ƙarya amma duk da haka za mu bibiye su tunda akwai hadisi guda daya da wato yake da ƙarfi a cikin su قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وأحمد بن مني وغير واحد قالوا حدثنا أبو بدل شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ربيان عن أبيه عن سلمان قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله قال تبغض العرب فتبغضني قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع ابن الوليد وسميت محمد بن إسماعيل يقول أبو ظبيان لم يدرك سلمان مات سلمان قبل علي a wannan hadisin na farko hadisin salman cewa manzala sallallahu alaihi Sallam ya yi kiran salman ya ce aka yi salman kada ka kyamace ni domin haka zai kai ga dalilin ka bar addininka domin wanda ya ki manzala sallallahu alaihi Sallam ya ki Allah sai ce manzala sallallahu alaihi Sallam, ta yaya ko zan yi kishi da kai na kyamace ka alhalin Allah ya shiryar da mu ta dalilinka sai ya ce in ka kyamaci larabawa ni ma na shiga ciki da haka ko da a ce a mukaddara cewa hadisin ya inganta ma'ana na nufin larawa da suke musulmai wanda suke kan tauhidi ba ka kyamarsu gane ko ba ka zagin su ba ka sukansu kamar yanzu wani wanda za ka gaya sake baki yana ta zagin al'umman larawa ai sun yi kaza sun lalace sun yi waye sun yi waye alal akalla suna da fifiko a kanmu ko na kasancewar musulunci daga wajen ya fito zuwa wajen mu kuma akan abin da zaka ga ana su kansu wani lokacin mu abin da yake fi nasu ma ko ai sai ka fara kallon laifin ka tukunna kafin ka kalli na wani ka kalli laifin da kai kake tukunna kafin ka kalli na wani قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك عبد الله بن الأسود عن حسين بن عمر الأحمد في عن مخالد بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي wannan hadisin shine aka hukunci da cewa hadisi ne mawdu Yahya ibn Ma'in yana cewa hada hadisun batil wannan hadisin banza ne na ba mai kyau bane shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi ma larabawa algus ya cuce su to ba zai shiga karkashin ceto na ba kuma ba zai samu kaunata ba to wanda ba na rawa ke na halatta ka cuce su shine makoma ko duk da yake wasu ce a kaddara cewa ceton shi karami ba ceto babba ba amma ko na yin ceto ne to wanda ba larabe ba kuma ba mutum mutumin kirkin musulmi kuma sai ya halatta shi ka ta hushu kenan baka ya saba da ma'ana kai na addinin Allah madaukakin sarki addinin musulunci ba ruwan shi da wanda yake balarabe ne da wanda ba balarabe la fadla li arabiyyin ala ajami wa la ajami ala arabi illa bit taqwa inna akramakum inda a astakum ba za ka ce ka cuciwa na kanka cuciwa na ba shi yasa shi kan Imam da yake cewa hadha hadisun gharibun la na'rifu illa min hadisi musayin ibn Umar al sai an Bukhari وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القول قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن علي رزين عن أمه قالت كانت أم الحريث إذا مات أحد من العرب اشتد غضبها عليها فقيل لها إنا نراك إذا مات رجل من العرب اشتد عليه قال سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة هلاك العرب وأن حديث شمانا دروني قال محمد بن أبي رزين ومولاها طلحة بن مالك هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث سليمان بن حرب ita matar ba a san taba da wanda ta rawaito da gare ta ita ya ce na ji wato mai gidana yana cewa uban gidana ke wai yana an fahimci ita matar ita umul harid ko umul kurai cewa duk mutumin da ya mutu daga cikin laraba sai abin ya zama ya mata nauyi ba kamar mutuwar wani ba sai aka tambaye ta cewa ni mun ga idan da ya mutu abin yana miki nauyi sai ta ce ai na ji mai ubangida na yana cewa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana daga cikin alamar wato kusancin alkiyama halakar larabawa ma'ana su. قال حدثنا مهنا حديث ما بريد قال حدثنا محمد بن ليحيى الأزدي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثتني أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ قال هم قليل qala hadha hadithun hasanun sahihun qarib a wannan hadisin shine hadisi wanda yake mai inganci ummu sharif take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane za su tsere daga dujal ba za su iya da dujal ba lokacin fitowarsa har sai sun je sun kai karshen abin da za su sadu da shi duwatsu ma'ana har sai sun koma sun makale a saman duwatsu saboda gudun dujal sai ita ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce to larabawa a wannan lokacin ina suke suna nan yanda aka san su da tsayuwa dinnan da addini da tsayawa da dagewa da jajircewa yace a wannan lokacin ba su da yawa hum kalil ba su da yawa ko yanzu ka kwatanta zaka ga ai yawan al'ummar larabawa bai kai na sauran al'ummai ba ko kaje sai a ce ma kasa kaza suna da mutum miliyan uku wata kasar ma ce ma dubu ɗari bakwai kamar ƙasar za a ce ma duka mutanen kasar ba su wuce mutum dubu ɗari bakwai ba nan ana magana mutum ɗari miliyan ɗari da sassin da wani abu kasar da za a ce ma ta fi yawan al'umma a cikin larabawa shine wanda za a ce ma tana da mutum miliyan goma sha ɗaya ko sha bakwai su ne kamar irin su iraki gane ko su ne manya-manyan kasashen larabawa kamar irin su misra duk da ita ita ma akwai waɗanda ba larabawa ba ma kamar iraki ta ce za ka ce akwai larabawa duk da yake akwai kurdawa a cikinsu akwai wasu ma ƙabilu daban-daban to su ne ire-iren kasashen da za ka ce suna da yawa amma irin su kuwait irin su imarat irin su qatar dinnan su bahrain ga duk ba su wuce miliyan uku miliyan hudu za a dinga ce ma ma biyawa su ne miliyan goma sha ɗaya kaga al'ummar laraba ba su da yawa ka iya cewa ba su da yawa sai ka zo ka hada da da wanda suke nan afirka yankin arewacin afirka north africa irin su algeria su tunisia da su morocco su ma din ba duka ba zai laraba su ma duka turki irin su mauritania da dai makamantarsu almuhim ya ce su nan a lokacin ba su da yawa ba su da yawa قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي بصري قال حدثنا يزيد بن زريق عن سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش قال هذا حديث حسن ويقال يافث ويافت ويافت a wannan hadisin ya faɗi kamar wato dangantaka ne na al'ummomin duniya cewa daga cikin ƴaƴayen annabi nuhu alaihi salam akwai sam sam din nan shine kakan larabawa ma'ana daga cikin zuriyar da aka samu larabawa akwai kuma yafi shine wato uban rumawa daga cikin zuriyar da aka samu rumawa an ce rom abinda ake nufi yankin ƙasar turkiya har ya dangana da kasar yunan ita ce greece har ya fada cikin kasar italiya da dai wani wannan su ake kira rome ita ake kira biladin da wani yanki na eh, abin da ya shafi eh, kipros da su georgia da su armenia da su wannan duk ana kiransu biladin ba ake kira romawa sannan ham shine abun habash ham a cikin ya'ya annabi nuhu alaihi salam shine uban al-ahbash waɗanda ba larabawa ba kamar yankin mutanen habasha da kuma waɗanda suke dai bakaken fata su ne waɗannan hannun shi ma na yana da rauni amma tarihi ya tabbatar da cewa sunan 'ya'yan annabi nuhu alaihi salam kenan da ɗaya wanda ya halaka da yake tarihi yana cewa sunan shi kan'an ko amma dai wannan sa da yafi da kuma ham wannan ya shahara cewa tattafan tarihi cewa daga cikinsu ne aka samu zuriyar eh, annabi nuhu alaihi salam ta yado aka samu kabilu daban-daban da jinsi daban-daban wanda ku ta'ala a'lam qala babun fi fadl ajam babun abin da yazo akan fadalar eh, waɗanda ba laraba ba sune al'ajam tunda an yi maganar laraba to yanzu an kawo fadalar kuma wanda ba laraba ba dan kar wani ya je ya ce to mu ina muka yi <laughs> wani zai ya ce to mu me ya falalar kamar yadda ya gabata al'aflo a wannan babin shine cewa inna akramakum inda Allah ya akramu wanda ya kowa a wajen Allah wanda ya fi tsoron Allah sawa'un balarabe ne ko ba Larabe ba ne da yake kamar yadda ya gabata laraba su suke da fifiko a wannan al'umma saboda su ne cikinsu aka aiko annabin Allah sallallahu alaihi wasallama su suka fara ba da gaskiya da shi su suka tsaya suka yi tsayin daka wajen yada addinin Allah suka yaki kafirin makiya Allah to kaga wannan falalar ba wani wanda zai same ta kaga samu akwai ɗaiɗaiku cikin waɗanda suke ba laraba amma ba su da yawa kamar irin su bilal ko kamar irin su suhaib din da yake asalin shi ba larabe ne irin su salman farisi da irin wasu waɗanda suke misali yahudawa ne suka koma suka shiga addinin musulunci wanda ba larabawa ba ana samun waɗanda kama dai larabawa suna da kaso mai tsoka a cikin wannan addini ko mun ƙi ko mun so ko ƙi ko so kuma ka iya cewa suna rawar da suke takawa wajen wajen tsare addinin Allah ba kowa zai iya ta ba yanzu duk wani cika baki da zaka ga mutum yana yana cewa ai an yi kaza sun bari an daina aikin haji an yi waye inda wannan aikin haji a hannun wanda ba laraba suke ba da ka gane kuskuren ka kuma sai ka kwatanta yanayin rayuwarsu yanayin yadda suka ɗauki addini da yadda suke addini in ka kwatanta da namu za ka sa akwai bambanci za ka sa akwai bambanci su sun ba da dukiyarsu da rayuwarsu don ɗaukaka addinin Allah don haka don mutum daga baya ya zo ya yi wani kuskure ko wani abu wannan ba shi yake nuna cewa duk abin da ya na alkhairi a baya kuma ya rushe ba to wannan shine ma'aunin mu a cikin waɗanda ba laraba ba in ka shekara ɗari kana aiki alkhairi da kayi wani kuskure guda ɗaya to na shekara ɗarin nan zai auru sa shi to wannan ma'aunin mutanen muke ba ka da abin da zai fito daga gare su mutane ne kamar yadda muke mutane suna iya kurakurai kamar yadda kowa yake yin kuskure haka inda ga mutum ya yi kuskure ya kauce ma hanya eh, sai ka roƙi Allah ya dawo da shi kan hanya ba kuma a yi tatsinewa ba abubuwa da yawa suna faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin to kuma amma sai a duba a ga me suke kuma na na tsayar da addinin Allah ne yanzu in ka cire in ka cire misali kasar Saudiya ita ce dama kan gaba wajen buga Qur'anin Allah a Najeriya Qur'ani nawa ake buga a raba mutane eh ana bugawa a raba ma mutane a kai wata kaza ba wanda za su iya bugawa ne amma duk dan najeriya ya je aikin haji sai an ba shi kyautan qur'ani kuma sai ya karba ba wanda yake cewa bai su ko to yanzu wannan ba aikin alkhairi ba ne to in ka ce za ka kirga wannan abun wallahi ba su da iyaka ba su da iyaka tsare waɗannan masallatai kaɗai guda biyu ya ishe su fadalar wanda wannan masallatai guda biyun ba za ka ce ga yadda ake ake da wani yasu wani za ka ga ba na manta wani wani project da abdallah Gafar gafarta masa sarkin saudiya kafin wannan sarkin kenan ko abdallah ya gina wasu gidaje ina ganin su ne suka fi kowane gidaje girma dai a madina ya mayar da shi wakafi cewa duk abin da za a samu a wannan masaukai da shagunan da za a kama shi bai bukatan komai a cikin masallaci za a sa mutane nawa suke yi wannan da wakafin shi babba da ma mahaifinsu yana nan yanzu ba wanda ya kai shi girma a bakin harin, duk wani abu da ya fito a cikin wannan wakafin a ina ake saka a cikin masallaci kai nawa kake kawo sa masallacin maka na unguwarku ku ma tukunna fara da na unguwarku. ku mutane nawa ke dauka masu share masallacin unguwa a biya su haramin nan baya taba rabuwa da masu share ba yanda zaka shiga bayan gida zaka ce kaga kazanta shi ba zai taba yiwa ba kuma biyan su ake to an ka kalli wasu abubuwan wasu abubuwan ba zai ka ce to mutanen ma in ma sun yi wani abu ma wannan kawai ba wani abu a kai amma za ka gani mutum yana zaune a nan ya sha shayinsa ya abin nan ninsa kawai zai ta yanko zance yana faɗa bai taba ganin abin da ake yi ba musamman an je irin aikin hajji ko umara an kaga ɗawainiyar da ake da mutane za ka yi mamaki za ka rasa ta ina ake wannan abu ka ji wani gari ka gana azumi ko an yi ɗan sai na binan shi kwaya uku a leda nashi ne shi kadai ba ni ne fito da abu ce a zo a ce a zo a ce a ba mutane a mutane da ramadan din nan ya shiga za ga mutum da daɗi ba daɗi zai kunso abinci ko da yaya ne yana raba wa mutane ana wa to mu ba ma sallah da ne to kai kana nan kana ta maganganu kana cewa kaza kuma sallar da suke a can ladan su yafi namu eh mu nan da kyan zamu samu bakwai din nan so kuma an a madina yake yi sallah a nan masallaci da da dubu ɗaya da haka kafin ka kamo shi sai ka yi sallar wajen kusan kwana nawa kusan sati biyu kafin ka kamo shi to in a masallacin maka ne ba magana sati biyu ake ba ya da lada dubu ɗari a sallar asuba mu muna nan sallar asuba ta mu lada nawa muka samu ta yaya za ka kamo mutumin da yake nan wajen da haka dole ne wani lokacin eh, ka daina kallon abin da yake bujirowa daga wasu ka kalli abin da kuma suka yi na alkhairi kuma yawanci wanda za ka gani mutane ne waɗanda suke ashkar ba wai duka ƙasar ba ce ko da an aikata wani abu a saudiya da kake gani ba duka ƙasar ba ce wani zai zo ya hau mambali ta ihu ko ya zauna ya ta maganganu ya zage-zage an bari mata suna tuka mota a saudiya amma najeriya suna tuka ba ce kuma najeriya ba ne mai bambancin shi kai me yasa baka hana a garin ku ba ce ai an bar mata suna tuka mota a maka da majin amma garin ku ba na tuka ba ma tuka ba mace tana hawa ta zauna da ita da namiji a cikin keke kuma kai ne zaka dauke su amma kana zagin cewa can an bari suna tuka wanne ne yafi maslaha mace ta tuka motar ta da kanta ko kuma ta zo ta cuɗanya da maza a cikin motar da ba ta ta ba da mazan da ba nata ba wanne ne yafi tsanani to in ka kalli wasu abubuwan in za ka auna su za ka dinga ganin kuma akwai abubuwan da yake wasu abubuwa ne waɗanda sun shafi tsari na ƙasa da siyasa ta ƙasa yadda muke da tsare-tsare mu suna da nasu kuma har yau har gobe din nan in ka je abubuwan da ake faɗan cewa ana yi din in ka je akwai waɗanda su ma ba su yarda da wannan abu ba su suka fi yawa akwai wanda sun fika kishin abin da ake ba yanda za su yi ne kawai dan mutum yana kishi mai dagewa ba nan shine wanda yake in ya tashi ya sallar sallar dare raka'a raka'a biyu azumin ya dage yana yin nafila to shine waliya a garin su mai litinin da nan ba ciyarwa ba wani waye ba menene duk wannan babu su a lissafi mai saukewa sau daya a shekara shine babban waliya a garin abubuwa suna nan da yawa don haka mutum ya kalli kansa ka gyara kanka eh, in ka ga wani abu wanda ya taba tsarin musulunci ya taba tafiya ta musulunci ya taba wani alama da babba daga shi alamun musulunci ka nuna rashin jin daɗin ka amma kar ka nuna cewa wane da wane da wane su suka yi in ka kalle su su suka yi in kai aka daura a wajen nan ba san me za ka yi ba ba san me za ka yi ba kamar yadda raba da misali yanzu masallacin unguwa ya ake gudanar da shi wallahi da yawa ba su sani ba shi dai zai zo ya talla, ya ake share shi ya ake biyan kudin wutan masallaci ya ake kaza ya ake kaza ake kaza shi ba ruwan shi bai ma san da wannan yana zama ba kuma da za ka ce to ga wani abu a zo a yi a cikin masallaci mutane ba su saurare ka ba ba wanda zai haka wasu abubuwan mu daina kallon abin da wani yake aikata mu mu kalli mu ya halin mu yake ya muke ciki wace gudunmawa muke ba addinin Allah ne muka yi to don haka akwai babin falalar waɗanda ba laraba ba su ma suna da nasu falalar Allah ya ce wa kullum wa'adan lahul husna kowa Allah ya mishi kyakkyawan sakamako na aljanna da haka da asabiquna da wanda suka zo bayan su da laraba da wanda ba laraba ba a yanzu bilal ba ai ba balarabe bane amma bilal ya taka matsayin da da yawa daga cikin laraba ba su taka kan ana maganar ladanai a musulunci shi za a fara kira duk da yake ba shi bane kadai ladan akwai abdullahi ibn zaid al-ansari shine ma wanda ya mafarkin ganin ladanci amma kuma bilal ya zo ya tsere masa shine mu'azzinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan falala ce kuma shi ba balarabe ba amma ya tashi cikin larabawa ya ya rike da ya zama balarabe akwai salman ba balarabe ba ne amma ya ba da shawarar da a musulunci an yi amfani da ita da da yawa ba su iya ba da wannan shawarar ba kaga wannan falala ne haka da ko da ba laraba ba su riski zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga musulunci bayan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir kuma yayi alfahari da su tun kafin zuwan su wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, ikhwani ikhwani yan uwana yan uwana sahabbai suka yi mamaki suke cewa ya rasulullah su a yi waɗannan ikuwan ɗin ka ya muke a wajen ka ya an tum ashabi ko sahabbai na ne ma'ana makusanta na ne abokai na ne abokan tafiya ne yan uwana su ne waɗanda ba su ganni ba sun ji labari na kuma sun ba da gaskiya da ni amma ba su ganni ba kuma ɗayansu da zai kashe duk abin da yake da shi don ya ganni da zai kashe babu su ne yanzu akwai mutumin da shi damuwan shi kawai ya ga yadda zai je madina kuma bai gama za Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yi zamani da shi bai ce waɗannan su ne ikhwani su ne ƴan uwana mana su sahabbai suna ganin kamar an ba su wani fifiko ne amma haka ne ko din ai kun zauna da ni kun sani waɗannan ƴan uwanmu ne da bamu gan su ba ba mu gan su ba ba su gan mu ba kaga kai baka ga annabin Allah ba kaga Abubakar ba ga Umar ba ga Usman ba amma da za a taɓa ɗaya a cikinsu ya kake ji kana jin gara a taɓa iyayenka ba ce kana jin da duniya za ta tashi ma akan wannan kai baka damu ba to kaga waɗannan su ne wanda manzo Allah sai ya ce da zan so na ga waɗannan ɗan uwan na to Allah ya sa damu da shi dan haka kaga ko da kai ba balarabe bane ba ya nuna cewa kai ba kowa bane kuma kai ma kana da naka alkhairi ko yana da nashi alkhairi in ka duba waɗannan malamai yanzu malam Tirmidhi da muke karanta littafin sa dukansu ba laraba ba ne tun daga bukari muslim abu dawud turmuzi na sa'i ibn ma duk ba laraba ba ne dukansu wasu eh, al'ummomi ne daban-daban imamul bukari garin su kenan bukara eh, kasar uzbekistan a yau nan aka haife shi nan ya yi rayuwa Ko shi ba balarabe ba imamu muslim eh, shi ma garin su naisabur naisabur nan nishabur ake kiran yana cikin kasar afghanistan yau garin zai imamu muslim kenan amma yanzu duniya su ake ji da su in kana maganar hadisi cewa bukari da muslim ya ɗauka bukari da muslim ɗin nan laraba ne gaba da baya ba laraba ba ne waɗanda ba laraba su ma suna da tasu gudunmawa suna da tasu gudunmawa imamu abu hanifa ba farisi farisi yul asul in ka duba imamu malik danginsa sun fito daga yankin yaman aka ce daga habasha wasu asalinsu ba haka da haka addinin musulunci ba ruwan shi da cewa wai kaiwa wani ne kaiwa wani ne wani ne kowa yana da tashi gudunmuwa da haka wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo an hada da karo karo ne jiwa ta fi kowa haka ne ko to aka kada ka dinga ganin cewa to ai ni balarabe ne na fi wannan ko a'a ni saboda ni kaza ne na fi wani kaza babu wani kowa yana da irin matsayin shi da Allah ya ajiye shi haka za mu dakata na insha Allah darasin gaba babu fi fadlil ajab abin da ya zo akan falalar waɗanda ba laraba ba kuma in an ce ma ajab in ba laraba ya ce ma ajab ba yana nufin bakan fata ba yana nufin duk wanda baya yare da ba ya magana da larabci Allah ya ce walau wa ala ba'dil ajamiyin inda za mu sauke shi a waɗanda ba larabawa ba ba ce bakake ba haka na Allah ya ce a ajamiyun wa arabi saboda haka in balarabe ya ce ma ajab yana nufin kai ba balarabe ba ba yana nufin cewa kai baka fata ba ne da haka ba baka fata su ne ajamu ba haka wasu suke ɗauka ce ai rubutun ajami rubutun baƙaƙe za ba abin da ake nufi ba kenan shi yasa a hausance za ka fassara shi ka iya fassara shi da wanda yake ba balarabe ba duk da yake wanda za ce to ai wannan ba kalma ɗaya ba ce to kalma ɗaya ce in ka faɗa sai ka ji kama akwai suka a cikinta in ka samu su ce ma bobawa shine ajab a wajen masaukaci ko ba zan fare ko ya ce ma bobayi ne mana kai ku ba ba ne ko ku ba hausa ba ne in ka samu kuma mutumin kasar kano da ya ce ma bari ko ya ce ma kalila ko so duk abin da ake kira ajam yadda kake mushi ajam su ma wanda ba ajam ba za su kira laraba ajam da yake zuwa an sun fi shahara cewa su arab zai zo babu fannin arab kafin fadarin laraba ba abin da muka fada daidai allah ba mu daɗin shi wanda muka yi kuskure kuma allah ya ce mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك